amma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna sha takwas ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya zo daidai da sha tara ga watan biyu hudu a gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da biyu don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci ne albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyaji dan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratul waqi'a kuma mun kwana a lambar aya ta saba'in da hudu za mu sake tashi kan lambar aya ta saba'in da biyar ana rama mai allah ya ce الشيطان الرجيم dunya. نعم hmm. كتاب لا تمسوه إلا المطهرون تنزيل رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم kamar yadda jiya muka yi bayani akan wannan rantsuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da masaukan taurari kuma jawabul kasam din shine Allah yana so ya nuna mana girma da buwaya da izza na alkur'ani mai girma kamar dai jiya duka mun yi bayanai kuma muka sai wannan littafi na alkur'ani an ciro shi ne daga kitabun maknun fi kitabin maknun Allah ya ce a cikin littafi wanda yake maknun wanda aka tsare shi daga dukkanin abin da zai iya zace masa wanda ba shi da kyau ko kuma wanda zai iya ainihin wato taba shi ko kuma zai iya lalata shi shi ne Allah ya ce la yamassuhu illa al ba masu taba shi sai masu tsarki malamai suka ce almutaharuna ya'ani almala'ika mala'iku ake nufi cewa ba masu taba shi sai masu tsarki wa qala akharuna la yamassuhu illa almutaharuna ay min aljanabati wal hadath ba masu taba alqur'ani sai masu tsarki daga hadasi da janaba da sauransu karamin hadasi da babba wa lafzul aya khabar asalin lafazin ayar kamar ana ba da labari ne amma wa ma'ana har talabu abinda ake nufi da ayar ana nufin cewa kada mutane su taba wannan littafi sai suna da tsarki qalu malamai suka ce wal muradu bil qur'ani ha huna al mushaf abinda ake nufi da alqur'ani anan ana nufin shi mushafin qur'ani din wato kwafin alqur'ani kama rawa muslim an ibn umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama naha an safara bil qur'ani ila ardil adu makhafata an yanalahu al adu saboda hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim daga abdullahi dan umar Allah ya hada mu da shi a jannatul firdausi abdullahi dan umar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam ya hana ayi tafiya da alqur'ani zuwa kasar kafirai saboda kada kafirai su taba shi wanda ba su da tsarki to da wannan ne ma sai malamai suka ce ana nufin waɗanda ba musulmi ba kar taɓa shi su ne wanda ba su da tsarki amma shi musulmi ko da a ce yana da wata matsala ta janaba ko yana da wata matsala ta hadafi na fitsari ko na bayan gari buƙatar taɓa alƙur'ani ta kama shi ba tare da ya yi tsarki ba suka ce in ya taɓa bai yi laifi ba an gane magana da kyau ko domin wannan ayar tana nufin waɗanda ba masu tsarki ba daga cikin kafirai bai hana ko bai halatta su taɓa kur'ani ba haka wasu malamai suka ce za mu zo da ƙarin bayani wa hatazzu fi zalika bima rawahu al-imam malik أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا ظاهرا كما سنساك da abinda imamu maliku imamu darul hijira la yuftahu wa malikun fil madinati ya rawaito a cikin muwatta da wasu malamai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rubuta wa Amr dan Hazm cewa kada a taba alqur'ani kar mutum ya taba alqur'ani idan ba mai ba mai tsarki ba an gane ko suka sake kafa hujja da wannan wa rawa Abu Dawud fil marasi min hadith az-Zuhri qala قرأت في صحيفة عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا يمس القرآن إلا طاهر kada mutum ya shafa alkur'ani idan ba ainihin wato yana da sarki ba wa hadhihi wijadatun dayyida qad qara'a az-zuhri wa ghayruhu wa mithlu hadha yanbaghi al wannan wato faɗakarwa ce mai matuƙar ƙarfi mai matuƙar amfani mai matuƙar fa'ida domin zuhuri ya karanta da wasu daga cikin malamai cewa bai kamata a yi wasa da wannan ainihin wato magana ba da Allah maɗaukakin sarki yace tanzilu min rabbil alamin ai hadha alqur'anu munazzalun min Allah rabbil alamin wannan alqur'ani sauƙaƙe ne daga gurin Allah ubangijin halittu gabaki daya وليس هو كما يقولون إنه سحر أو كهانة أو شعر shi ba kamar waka yake ko bokanci ko sihiri ba bal huwa al-haqqu alladhi la miriyata fihi wa laysa wara'ahu haqqun nafi'un suka ce wannan qur'ani gaskiya ne wanda yake babu kokwanto akan gaskiya gaskantakarsa kuma bayan shi babu wata gaskiya wata za ta yi wa ɗan adam amfani duniya da lahira ina fata an fahimta to kafin mu wuce gaba da Allah yake cewa innahu la qur'anun karim fi kitabin maknun sai ce la yamassuhu illa al-mutahharun to kamar yadda muka faɗa wasu suka ce qur'ani ake nufi kai tsaye masu wannan fahimtar tunda la ta kore ne la yamassuhu kamar a ce la yahillu masul qur'ani illa bi taharati baya halatta a taɓa ƙur'ani sai da tsarki to masu wannan fahimtar su a gurinsu matukar ba ka da tsarki to ba za ka taɓa mai ba ba za ka taɓa ƙur'ani ba suka ce wannan aya kai zai ta hana amma fahimtar wasu malamai wannan ayar kwata-kwata ma ba da ƙur'ani take ba tana magana ne akan lauhul mahafuz suka ce domin da Allah ya ce innahu la ƙur'anun karim lallai shi ƙur'ani ne mai karamci sai Allah ya ce fi kitabin maknum wanda aka ciro shi daga alkitabul maknunu littafin da aka tsare shi daga duk wani abin da zai iya zakke masa na barna shine lauhul mahfuz Allah ya ciro shi daga nan to sai Allah ya ce la yamassuhu ba masu taba shi to abin tambaya a nan hudin nan lamirin yana komawa zuwa ina ka'idar larabci lamiri yana komawa ne zuwa ga sunan da yake kusa da shi in na ce abubakar da ahmad sun je gidana na ba shi naira ɗari biyar wa na bawa a cikinsu eh ahmad domin shi ne sunan da ya fi kusa da abin da na jingina haka ne ko ba haka ba abubakar da ahmad sun je gidana na ba shi ban sai na ba su ba na bashi naira ɗari biyar to wannan na bashi shi in tana koma akan wa kan Ahmad ne domin shi ne suna mafi kusa da maganar da na ambata ina fata an fahimta wannan wata ka'ida ce ta larabci ad-damiru yaudu ila aqrabil ismi ka'ida shine lamiri yana komawa zuwa ga suna mafi kusa da shi to da Allah ya ce innahu laqur'anun karim sai ce fi kitabin maknun sai ce la ya masu hu hu nan yana komawa kan qur'an ko kuma kitabun makanu kitabun makanun domin shine suna mafi kusa da wannan magana da Allah ya to tunda haka ne me ake nufi da la ya masu hu ai ba masu taba lauhul mahfuz sai mala'iku masu menene masu tsarki wannan shine abin da malamai da yawa suka tafi a kai a ƙarƙashin wannan sai muka ce ya halatta ku fahimci maganar da kyau ya halatta idan kana da matsala na rashin tsarki kuma buƙatar ɗaukar alkur'ani ya kama ka to ya halatta ka ɗauka amma yana daga cikin girmama da mutunta da karrama alkur'ani shine mutum ya zamto kafin ya taba hisa yana da menene yana da tsarki jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ku? amma in buƙatar taɓa ƙur'ani ko kama ƙur'ani ya kama ka ba ka da tsarki to ya halatta kana iya taɓawa jama'a kuna fahimtar maganar da ke ku amma yana daga cikin ka'idar girmama da mutunta da karrama alƙur'ani shine karka kuskura ka taɓa shi sai kana da menene sai kana da tsarki to sannan saka sai abu na biyu ita kalmar al-mutahharuna kalma sai guda biyu wanda suka zo a cikin alkur'ani akwai almutahharuna akwai almutatahharuna mhm. mm. ولا تقربوهن حتى يطهرن نعم فإذا تطهرن فأتوهن من حيث إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين Allah da ya zo yana magana dangane da mata masu al'ada. Allah ya ce wa yas'alunaka anil mahidi suna maka tambaya dangane da jinin al'ada ko kuma gurbin al'ada sai Allah ce ka ce musu huwa azan al'ada kazanta ne ko kuma kusantar mata a lokacin al'ada kazanta ne fa atazilun a fil mahid dan haka ku nisanci mata a gurbin su lokacin da suke al'ada ko kuma ku nisanci mata a kwanakin su na fata an fahimta Allah ce wala taqrabuhunna hatta yatahurna kar ku kusance su ta hanyar saduwa har sai sun tsarkaka sha Allah ya ce fa idza tatahharna fa'atuhunna min haythu amarakum Allah idan suka tsarkaka ku zo musu ta inda Allah ya umarce ku ina fata an fahimta Sha Allah ya ce inna Allah yuhibbu tawwabina lalle Allah yana son bayinsa masu yawan tuba wa yuhibbu mutatahhirina kuma yana son bayinsa masu neman tsarki to a nan kaga an ce almutatahhirina masu neman tsarki mutane kenan ko da ni da kai duka muna so Allah ya tsarkake mu to a can kuma sai aka ce almutahhirina ko almutahharina wanda su Allah ya riga ya ne ya tsarkake su to sai aka ce mala'iku ake nufi to kaga wannan sai ƙara ƙarfafa magana cewa ba masu saba shi sai masu tsarki din nan ana nufin mala'iku waɗanda suke gadin lauhul mahabuz ma'ana duk duniya ba wanda ya isa ya kai zuwa ga lauhul mahabuz sai mala'iku masu menene masu tsarki saboda su ne kalmar almutaharuna ya tabbata akan su cewa su Allah ya riga tsarkake su amma almutaharuna tunda an samu ƙarin ta'un a cikin wannan kalmar to malaman larabci dama suka ce ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'ana in aka samu koda harafi daya ya karu akan kalma to za a samu bambancin ma'ana kuma ya karu nan da aka ce annallaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirina to ana nufin mutane waɗanda suke neman sarki a gurin Allah ni da kai da sauransu can kuma da aka ce fi kitabin makanun la yamassuhu illa mutaharuna to ana nufin mala'iku waɗanda su dama tuni Allah ya riga ya farkace su daga sabo da zunubi da shirka da duk wani abu ba sa yi ba kun fahimci maganar da ke ku ala ayi halin abinda wannan kaɗai take so ta nuna mana shine maganar wasu malamai da suke cewa wannan ayar da alkur'ani take kai tsaye gaskiyar magana akwai malaman tafsiri da suka tafi akan cewa ba haka magana take ba magana tana magana ne akan lauhul mahfuz kuma fa'idar da ke cikin haka shine samun halaccin taɓa alƙur'ani ga wanda buƙatar hakan ta taso masa ko bai samu damar yin tsarki ba to ƙarin bayani kuma da zai ƙara zuwa wanda zai ƙara nuna maka halaccin taɓa ƙur'ani ko da mutum ba da tsarki idan buƙata ta taso ina maimaitawa in buƙata ta taso ba an ce sai ka ji ka dama dama da bayan gari a jikinka ko ba haka bane jama'a ko ka tashi taba taba da janaba a jikinka ka je ka rungumi qur'ani ba a in bukatar hakan ta kama kuma baka yi tsarkin ba aka ce ya halatta jama'a kuna fahimtar maganar da ke ku aka ce ya halatta domin ya tabbata a cikin sahihul bukhari cewa wanda daga cikin magabata ya tura matarsa ta karbo menene alqur'ani a gurin wanda daga cikin magabata sai ta nuna masa ai ba ta da tsarki sai ta a'a rashin tsarkin ki ba zai sana ki menene ba ba alqur'ani ba haka ta karbo qur'anin ta kawo wa ainihin wato mai gidansa jama'a kun fahimci maganar da kyau ku saboda haka wannan ya nuna halarci abu na gaba ko abu na hudu da zamu kawo hujja akai kai shine su ma malaman fikihu da suka ce bai halatta mutum ya taba qur'ani ba sai idan yana da ne yana da tsarki sai suka ce sai fa idan juzu'i ne illal juzu'a ko sai in juzu'i ne in aka kai juzu'i fa shine duk qur'anin da bai cika full ba to ana kiransa juzu'i da haka izu biyu menene juzu'i ne izu biyar menene izu goma izu ashirin izu hamsin izu hamsin da tara ni ba juzu'i ne tunda bai cika ba ya ana ramako to in ya halatta ka taba juzu'i to me zai hana a halarta ma ta bukul barin tambaye ku yanzu da mutumin da ya zagi suratul baqara da wanda ya zagi qur'ani me bambancin su wajen kafircewa Allah babu bara a ce dan wannan ita su kaɗai suratul baqara bane shi yasa ka kafirta abin nan eh, baka kafirta ba amma wanda ya zagi ful qur'ani ya kafirta ina fata kun fahimta ma'ana yadda ake so ka mutunta juzu'i daya to haka ake so ka mutunta menene qur'ani gaba ɗaya ko yadda ake so ka mutunta izu biyar to haka ake so ka mutunta izu nawa izu sittin to in dai za a halatta maka taɓa ainihin wato qur'ani izu kaɗan ba tsarki to ina ganin babu laifi dan an halatta maka ful ɗinsa babu tsarki saboda da juz'i biyu ko uku ko biyar da ful babu su da bambancin girma da mutunci da kima da martaba a gurin Allah haka ne ko ba haka ba wannan ne abin da malamai suka tafi aka yi to a lalle ya halatta bisa ga waɗannan dalilai da kuma waɗannan hujjoji amma muna yi muna ƙara nanatawa cewa fa ba an baka lasisi ba ne cewa sai ka ji kana cikin janaba ko kana cikin rahin tsarki ka je ka runguma qur'ani an samu imamu maliku imamu darul hijra la yuftahu malikun fil madina idan dalibai suka yi mar sallama ya kalle ko in ya ga ɗaliban hadisi ne sai ya fito kawai ya fara ba su karatu amma idan malaman qur'an ɗaliban qur'an ne sai koma gida sai yayi wanka yayi tsarki ya sa fi kyawawa ya tesa turare yayi rawani sannan ya fito ya ce bismillah a zauna a fara darasi saboda ya nuna maka shi wannan littafin la yamassuhu illa al-mutahharuna ana so a mutunta shi a girmama shi a karrama shi wajen ainihin wato wajen karantawa da kuma wajen aiki da shi yasa za ka ga malaman da suke da irin wannan fahimta na cewa dole a bawa qur'ani girmansa suna ganin hatta wajen ajiye shi yanzu misali ba nan suratul baqara take ba kasa kuma suratul nas to akwai malaman da suka yi sabani shin ya ma halatta ka zo ka ajiye qur'ani a haka bakara tana kasa nasu ta haukanta saboda tsabar girmamawa ga alqur'ani har sun kai suna ganin rashin halaccin ajiye qur'ani a haka bakara na ƙasa nasu na sama ina fata an fahimta sai dai ka ajiye shi haka nasu na ƙasa bakara na ina na sama saboda ita ce daga ummul ummul kitabi ma'ana suratul fatiha har zuwa ƙasa sannan suna ganin rashin halaccin ɗaukar wani abu ka ɗora akan menene akan alkur'ani da wani abin nan wani gangaren ɗin bare-bare na fata an fahimta ya zo zai kwanta kawai sai ya dauko qur'ani sai ya tasa kai da shi haka sai a'uz inna la ilaha illa ba an gubro yace me ya faru haka sai ka zo ka tasa kai da qur'ani yace to dan sittin ka tasa kai da sittin har wani matsala ne na fata ma'ana tun da kansa ma sittin ne a ciki a gane magana da ke ko ma'ana tun da kansa ma sittin ne a ciki kuma wannan ma sittin ne to me matsala a ciki ba wani matsala ko ne kuke ganin abin matsala <laughs> alherin Allah ya wa bari bari eh Allah madaukakin sarki shi da mu so saboda haka malamai suna ta maganganu akan wannan ala ayyi halin duka abin da ya kai ga wannan ba wani abu bane illa kokarin girmama da mutunta da karrama da kuma bunƙasa sha'anin Alƙur'ani mai girma ba a so ka wulakanta shi ba a so ka tozarta shi ba a so ka ainihin wato a a lamarin shi an gane maganar da kyau ko da haka yake cewa la masu illa al mazaharun ba masu taɓa shi sai waɗanda suke ainihin wato masu tsarki tanzilun min rabbil alami sauƙaƙe ne shi wannan littafi daga ubangiji subhanahu wata'ala wanda yake ubangijin halittu da talikai gaba daya sai Allah ya ce afa bi hadhal hadith antum mudhinuna qala ba'dul ulama da yawa daga cikin malamai suka ce ai mukazzibuna ghayra musaddiqina yanzu kenan da wannan hadisin kuke karyatawa ba za ku gaskata ba wa qala ghayruhum wasu suka ce mudhinuna ai turiduna an tuma li'uhum fihi wa tarkanu ilaihim kuna so ku watsar da shi ku karkata zuwa gare shi gare su wa taj'aluna rizqakum qala ba'du qala ba'duhum yani wa taj'aluna rizqakum bi ma'ana shukurakum kuna so ku sanya godiyar ku annakum tukazzibuna godiyar ku ita ne ƙaryata alqur'ani ƙaryata Allah ƙaryata musulunci ai tukazzibuna badala shukuri kuna so ku ƙaryata maimakon ku gode wa Allah عن ابن عباس قال ما مطر قوم قط إلا أصبح بعضهم كافرا يقولون مطرنا بنوع كذا وكذا أنغاني أن سابو دقى عبد الله دن عباس yake cewa ba a taɓa yi wa wasu mutane ruwan sama ba face sai da wasunsu suka kafurce da wannan ruwan saman wasu kuma suka zamanto ainihin wato musulmi za ka sun ce mutirna bi nau'i kaza wa kaza an mana ruwa da saboda nau'in tauraro iri kaza da iri kaza wa qara ibnu abbas da abdullahi dan abbas ya karanta wannan aya sai ya karanto wannan aya wa taj'aluna shukrakum annakum tukazzibuna kuna sanya godiyarku maimakon ku gode wa Allah da abin da Allah ya muku na ni'ima sai kuka dawo kuma kuna menene kuna karyatawa kuna kafircewa isnaduhu sahihun ila ibn abbas وعن زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح yace manzon Allah ya yi mana sallar asuba bil hudaybiya a lokacin sulhul hudaybiya fi asari sama'in kanat min layli a lokacin wannan daren an kwarma ruwan sama sosai mai yawa falan man sarafa aqbala ala an-nas fa qala lokacin da annabi ya da sallah sai juyo sai kalli mutane sai yace hal tadruna ma za rabbu rabbukum kun san menene ubangijin ku yace kuwa qalu Allahu wa rasuluhu a'lam suka ce a'a Allah da manzansa ne suka sani qala sai annabi yace qala Allah ya ce asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun an samu wasu daga cikin bayina sun kafirce wasu kuma sun zama masu imani fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi amma waɗanda suka ce an mana ruwa da falar Allah da rahamarsa ba zalika mu'minun bi kafirun bil kawakibi to wannan yayi imani da ni ya kafirce wa taurari wa qala wa amma man qala mutirna bi nau'i kaza wa kaza fa zalika kafirun kafirun bi mu'minun bil kawakibi amma mutumin da yake saboda tauraro iri kaza masu ilimin geographer suna cewa wai ai hayaki ne ke tashi ko in ya tashi sai wane ne sai da sama sai rana ta narka shi sai dunkule sai ya ture sai ya sama sai ya sai kuma ruwa ya sako to wannan gaskiya akwai kuskure a cikin mutum ya tafi da fahimta akan cewa wai ai ba Allah ne ke ruwan sama ba kawai yanayi ne neco ne kuma masu cewa neco ne ko yanayi ne in zafi yayi zafi sai kogi yayi wani tiriri sai fitar da wani hayaki sai ya tafi sama sai hayakin ya narke sai ruwan sama ya sako ko dai tan kuka san abun ku ko malaman geographers an gane magana da kyau ko to manzo Allah ya duk mutumin da ya zama ya faɗa haka to ya yi imani da geographers ya kafirce waye Allah ba laifi bane ka yi bincike ka ce kaza yana sa a yi ruwa kaza yana sa a yi ruwa amma waye ke yin ruwa shi wannan neto din waye ke sarrafa shi Allah ai ita neton ba ita sai kanta ba wai ko ko ne ita sai kanta ba ita sai kanta ba duk wani yanayi da zaka ce ai neto ne ai kaza abin da ya kamata ka tambaye kanka ita neton wace ce ita na ta ana fahimtar magana ka gani in ma neton ne ya haifar da hakan to Allah ne ya yi neton kuma shi ya bata dama ta haifar da hakan dan a samu ruwa ba shi kenan ba amma kawai sai mutum ya kafirce ce wai shi kawai neto ne take yin ruwa kai muna karanta Qur'ani zaka zo ka ga mana wannan magana to shine wa ana bi ta kana kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu hurairah shi ma rawaito hadisi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma anzalallahu minas sama'i min barakatin Allah baya saukarwa daga sama na wata albarka na wani ruwa illa asbaha fariqun minan nas biha kafirina ba sai sai an wayi gari wasu daga cikin mutane sun wa Allah da wannan ni'imar yanzilul ghaisa Allah yana sauke wannan ruwa din Baya Kulu sai ka sun ce bi kaza wa kaza an samu wannan ruwan ne ta hanyar tauraro kaza da kaza ina fata an fahimta saboda haka mutane su yi hankali da shiga gonar Allah ta yadda zai zamanto Allah yana hukuncinsa yana al'amarinsa su kuma suna kokarin su ainihin wato nuna cewa ba yanayi ba ainihin wato kudura ce ta Allah take wannan abin ba neso ne da yanayi ke haifar da wannan al'amari ina fata an gane to abin tambaya a nan waɗannan hadisan menene su da wannan maganar da muke yi alaƙar su da wannan maganar da muke yi cewa lallai Allah subhanahu wa ya sanya wasu suna cewa da menene da wannan littafi abinda wannan ke nufi da Allah ya ce wa ta da'aluna rizqakum kuna sanya arzikinku annakum tukazzibuna maimakon ku gode wa Allah sai kuna menene ya shi ko kafirce masa shin kan ruwa ni'ima sai daga Allah ko ba ni'ima ba idan Allah ya sauke mana ni'ima me ya kamata mai masa godiya haka ne ko ba haka ba to maimakon godiyar sai aka dawo ana cewa ai tauraro kaza da kaza ne ya sauke ruwan shin kafircewa akai Allah akai ko kuma gode masa aka yi sai masa ake to shine alakar waɗannan hadisan da wannan aya ma'ana idan Allah ya azurta ka ko ya maka wata ni'ima ko ya maka falala bai dace ka dinga dingina wannan ni'ima da wannan falalar zuwa ga wasu karfi ko wasu mutane ko wasu halittu ba jama'a an fahimci magana sai ka dingina cewa Allah ne ya maka kada ka yadda ka yi tunanin cewa wata dabara ka ko hikima ka ko iyawarka ne ya samar maka da wannan abu to shine Allah ya ce wa taj'aluna rizqakum kuna sanya arzikinku annakum tukazzibuna kuna ƙaryata Allah shine ma'anar wato shukurakum godiyarku shine ƙaryata Allah subhanahu wata'ala da kuke yi maimakon ku gaskata shi ku gode masa da abin da ya muku na ni'ima jama'a an fahimci magana da kyau ko Allah shi yadda mu to sai Allah ya ce ni ala ramma na'am نعم ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا غير مدين Hmm. Allah subhanahu wa ta'ala sai ce falaula idza balagatil hulqum Allahu akbar ka duba yadda Allah yake cancanta yanayi da cancanta magana da usulubi iri iri an gane magana da kyau ko Allah a farkon suran nan ya yi magana a kan ainihin wato maganar kiyama da yadda za ta zo ta tahi da abin da zai faru da ya gangaro ya gangaro sai yi magana akan yanayin yadda Allah maɗaukacin sarki ke halittar ɗan adam ko sannan ya gangaro ya gangaro ya yi mana magana akan yadda yake ni'imta mu da al'amuran da suka shafi kayan marmari da abubuwa masu daɗi da alheri na cikin aljannar firdausi sannan Allah ya yi magana dangane da abin da ya shafi azabar wuta haka ne ko ba haka ba da bala'in da yake kunshi a cikinta da al'amuran da suka shafi ma'abota cikinta da Allah maɗaukacin sarki ya tashi sai gangaro ya magana akan wasu daga cikin halittunsa da Allah yadda Allah maɗaukacin sarki ya rana da farin wata da kaza da kaza ya magana akan waɗannan bangarorin to sannan kuma sai Allah ya sake karkata akalar magana kuma zuwa ga abin da ya shafi magagin mutuwa da ainihin wato kokarin gargarawa zuwa lahira to sai malamai suka ce wato wa'azi ne Allah ya yi mana tun daga farkon wannan sura wanda yake ba mu damar kaɗai tashi da bauta da kuma kafircewa duk abin da ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala fa'idar haka shine idan mun tashi cikawa mu cika da menene da imani yasa da sura ta fara zuwa karshe karshe sai Allah ya fara kokarin rufe ta da yanayi yadda mutum zai koma ga Allah da kuma irin sakamakon da zai samu a gurin Allah subhanahu wata'ala ma'ana idan ka bi waɗancan abubuwan kai imani da su kai aiki da su to za ka mutu cikin salama kuma sannan za ka ainihin wato samu rahama sannan ka sani ba za ka hana kanka mutuwa ba ko ba za ka hana ko ba za ka wasu waɗanda suke tare da kai ko waɗanda suka zamanto ma gata ba za su iya saka ka ko kuma su hana ka mutuwa da kuma komawa zuwa ga Allah ba Allah ya ce falaula idza balagatil hulqum me yasa idan rai ta zo makoshi me yasa idan rai ta zo makoshi wa antum hina izin tanzuruna ku nan a lokacin kuna kallo kowa yana kallo Ka inda zaka gane Allah madaukakin sarki ya fi karfin kowa duk gatan mutum idan lokacin mutuwarsa ya yi wallahi wannan gatan ba zai masa amfani ba duk kudinsa kudinsa ba zai masa amfani ba kaga mutum alhaji wane ne yana da kudi yana da kaza in jinyar mutuwa ta adali ta kama shi a kai shi india a kai shi germany a kai shi america a kai shi egypt a kai shi kaza a kai shi kaza duk wani nau'in magani a duniya da ake iya saya allah ya hore masa kudin saya amma wallahi wallahi babu yadda yan uwansa suka iya saya musu mutu suna ji suna gani zai mutu na fata an fahimci magana duk ƙoƙarinsu duk sansa duk ƙaunarsa da suke yi duk gatansa duk yanayin yadda wadata ta tabbata a hannunsa da hannunsu wallahi haka suna je suna gani zai koma ga Allah to shine Allah yake goranta wa mutane cewa me yasa idan rai ta zo makoshi ta zo ta alhalk wato wuya inda za a ga ana dab da ainihin wato tirge ta domin wannan rai da kuke gani jama'a tun daga kan babban ɗan yasa mala'iku suke fara dawo ta take tahowa take tahowa take tahowa har sai ta zo makoshi inda daga nan daga an zale ta kenan ta tafi Allah ya ce to idan tun lokacin da muke dawo ta tun daga kan babban ɗan yasa tana fita tana fita tana fita tana fita tana ta tafiya har ta zo makoshi har mutune ta gaba daya me yasa ba za ku iya tsaye da ita ba in kun isa Allah ya sauwaje wa antum hina idhin tanzurun a lokacin kuna kallo wa nahnu aqrabu ilayhi minkum mu dinnan mun fi ku kusa da shi walakin la tubsiruna sai dai ba ku ganin mu na fata an fahimci magana ba ku ganin mu amma mun fi ku kusa da shi ga mu gashi ba yadda za ku iya yi da shi an gane ko falaula in kuntum ghaira madini me yasa ba dan ba dan kun kasance waɗanda ba ababan tayarwa ba ma'ana inda ba dan kun kasance ba ababan yi wa hisabi ba ba ababan yi wa tattali ba ba ababan yi wa sakamako ba me ma'ana dai dan kasancewar ku ko kanku ababan aiwa hisabi ne ababan a tada ko a filin tashin alkiyama inda ba dan haka ba ma'ana inda ba ku kasance waɗanda za a tayar a gobe kiyama ba ko waɗanda za a yi wa hisabi a gobe kiyama ba ko waɗanda za a yi wa ainihin wato hisabi na ayyukansu mai kyau ko mara kyau ba tarji'una ha in kuntum sadiqina Allah ce ku dawo da ran cikin jikinsa inda gaske kuke yi wato wannan gorantawa ne daga Allah subhanahu wata'ala duk duniya ba wanda yake yin gori ba a iya mai masa da martani sai Allah shi kadai ne idan ya goranta maka ya goranta maka kuma har abadan abidina kuma ba ka da raddin da zaka yi masa ko kwaya ɗaya ko da zarrat amma duk duniya duk wanda ya maka raddi zaka iya mayar masa amma banda Allah da manzon Allah jama'a kun fahimci magana da kyau Allah ne kadai zai ce ba ni na azurta ka ba ka ce gaskiya ne ya Allah kai ka azurta ni kuma na gode ba ni ne ne maka ruwa ne maka iska ba lalle kai ne ya Allah ba ni ne na baka lafiya ba lalle kai ne ya Allah ya halatta gare shi yayi haka wa kansa akan kowa a duniya tun daga kan annabawa har manzanni har kan salihan bayi har sahabbai har kan na ƙarshe ba wanda ya fi ƙarfin Allah ya masa gori an gane maganar da ke ko ba wanda ya fi ƙarfin manzan Allah ya masa gori ya lokacin da wasu daga cikin sahabbai suka nemi ta manzan Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zo yana goranta musu alam ajidkum dullalan fa hadakum Allahu bi ban same ku batattu ba Allah ya shiryar da ni ta dalil ya shiryar da ku ta dalilin zuwa na suka ce Allahu wa rasuluhu amannu Allah da manzansa su suka fi tantanta su gori ba yadda za ka yi wallahi kawai ka sallama wa Allah ka sallama wa manzan Allah shi ne kawai zaman ka jama'a kun fahimci magana da ke ku saboda haka Allah yana goranta mana a lokacin da rai ta zo makoshi muna kallon ta ba yadda muka iya za ta fita inda ba dan mu ma ababan a tayar bane a gobe kiyama a mana hisabi in mun isa mai da ita mara cikin cikin wanda ake zarewa ran jama'a kuna fahimtar maganar da ke ku yasa ita mutuwa ba wanda ya tsira daga ita tun daga kan annabawa har manzanni kana gama annabi Musa alkawari suka yi da Allah akan cewa zai yi wasu shekaru ko ba haka ba ne? da shekarun suka yi sai mala'ika ya zo zai ɗauki shi da annabi Musa ya zage ya zafgawa mala'ikan nan mari sannan idan sai fita haka ne ramma sai dauki gidan sai je gurin Allah ya ce ya Allah ka tura ni gurin wanda baya son mutuwa <laughs> an gane magana da kyau mutuwa har annabawa wallahi sai ta zama musu doli ba wanda yake son ta jama'a saboda bala'in da ke cikin mutuwa ya wuce tunani na da naka na fata an fahimci magana to sanda fa suka sulhunta da Allah sannan fa aka dawo annabi Musa yadda aka dauki ran shi amma a karan farko kacaɗewa suka yi da mala'ika ita ni ba haka muka yi ba <laughs> zan mutu ba an kana magana da kyau yau ko ne za a bawa zaɓi da ma zan mutu yanzu ne a to kai in za a baka zaɓi za ka mutu yanzu a kai dai Allah ya kai mu dai a sa'a amma dai wallahi ba muna so ba za mu mutu Allah rama ko ba haka ba ne <laughs> an gane magana da kyau ko eh dai a tafi dai Allah kai mu a sa'a Allah ya sa mu dace amma wallahi ba wanda yake son mutuwa jama'a shi ne gaskiyar magana to wannan shi ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da ya zo rasuwa san da ya faɗa da bakin shi yace inna lil mauti da sakarat lalle mutuwa tana da magagi tare da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya sauwaƙe masa komai na rayuwarsa tun daga duniya har lahira amma san da ya yabawa zakin zaƙin mutuwa san da ya faɗa da baki hadisi ingantacce yasa Allah ya ce wa ja'at sakaratul maut bil haqq Mm. wa sakaratul maut bil haqq Allah yace lalle magagin mutuwa ya zo da gaskiya zalika ma kunta min hujahi. wannan magagin mutuwar kuma shine abin da ka kasance kana gudu kana kaucewa kana baudewa ba ka so amma wallahi sai ya same ka da kai dan adam ba da za ka yi kawai maganin mutuwa shine gyaran aiki da tattalin lahira in kai tattalin lahira ka gyara aikinka kai aikin ibada kai aikin alheri ka ba Allah kai karatun qur'ani kai sallah kai azumi kai duk aikin alheri to ka gama da mutuwa amma matukar ba ka yi wannan ba ko shekaru dubu nawa Allah ya baka wallahi tallahi zaka mutu kuma zaka je ka samu abin da ka aikata shine ke cewa falaula idza balagatil hulqum ay ar-ruhul hulqum ay al-halqu wa dhalika hina al-ihtidaru kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa alramma a cikin suratul qiyama yace kalla idza balagatit taraqi Mm. Mm-hmm. me ya faru mm. Allah maɗaukakin sarki ya ce kalla a'a idza balagati taraqi idan rai ta zo sarkuwa wanda wasu malamai suna ganin wannan kasusuwan nan da nan su ake kira sarkuwa an gane ku wato in rai ta zo wannan makoshin tana dab da fita an gane kalla idza balagati taraqi wa qila sai kaje ana cewa marraq ina mai tofi ina mai addu'a haka ne ko ba haka ba a yi masa addu'a ko zai miƙe mutum yana shure-shuren zai koma ga Allah kenan jama'a wato ba za ka san mutuwa mutuwa ba ce sai idan wani ya mutu a hannunka ko a kusa da kai za ka tausaya masa za ka tausaya wa kanka akwai tsana ƙarami fauzan ƙarami wanda ya rasu a hannuna ko yau na tuna yadda na ga yaron nan ya rasu wallahi sai hankali na ya tashi saboda irin yadda magagin mutuwa yake kana gani da idonka irin yadda mutum zai shiga halin da yake shiga wato abin ya wuce tunanin mutum abin sai a hankali sai addu'a sai fatan cikawa da imani to duk abin da za a gaya ma da Allah zai tsinka yadda kai wani naka ya mutu a hannunka a gabanka to da za ka ga waɗannan ayoyin ƙarara suna aiki wallahi wa Marra za ka ji ana ina mai tofi a kira likita ruwan da aka sanya masa ya tsinsi ya kare numfashinsa fa sama sama ne likita ya za a yi wallahi ba yadda za a yi jama'a kun fahimci magana da kyau wa marra wa zanna annahu al mutum zai tabbatar ko mutane tabbatar da cewa fa yau za a rabu da duniya yau za a rabu da duk wani abu da ake ci Allah ya ce wal tafati saqu bisaq za a ga kafafu suna shishurawa suna sabawa da junansu kafa wannan ta shura wannan ta da wannan ta da wannan ta da babu yadda za a yi kuma haka kana ji kana gani har ya daina motsi Allah ya sai ila rabbika yawma idhnil masaqu a wannan ranar zuwa ga ubangijinka za a koma ba wanda ya isa ya zo wannan gargarar kuma a bar shi ya ci gaba da rayuwa ya gama wallahi in dai lokacin yayi ya gama shure-shuren to shi yasa in kai aikin alheri sai ka ga alamatu husnul khatima ta tabbata akan ka lokacin da ka zo mutuwa kaga mutum ya hada zufa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa almu'minu yamutu bi araqil sabi mumini yana mutuwa ne da jikin goshi mutumin da duk kaga ya zo mutuwa gumi ya karyo masa to alama sai da take nuna cewa wannan mutumin ya gama lafiya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka ba iya kalmar shahada ne kadai take nuna mutum ya cika lafiya ba akwai alamomi da yawa da za a gani wanda suke faruwa da dan adam daga ciki akwai idanun su bi sama su bi ainihin wato menene rai zala ke cewa lalle ne idan aka zara ransa to idanunsu sukan bi rayi zuwa sama da aka yi da ita domin rayukan mumini tana ina tana sama a cikin illiyi rayukan kafirai kuma tana ina tana ƙasa an gane magana da kyau ko yawwa so saboda haka wannan yana daga cikin alamar da mutum zai gani dan haka Allah ya ce wal tafati saqu bi saq ila rabbika yawma idhin al masa sai Allah ya ce fala saddaqa la salla walakin kazzaba wa tawalla irin masu irin wannan yanayi da zaka ga mutum ya zai mutu yana ihu ana rirrike shi yana kakaji yana barorodo yana maganganu marasa daɗi to wannan bai sallah ba bai yi sadaka ba fala saddaka wala sallah. bai gaskata ba bai yi sadaka ba bai yi sallah ba bai yi komai ba Allah ya ce walakin kazzaba wata walla ya karyata Allah ya juya wa addini ba ya sharholiyarsa kawai yake ba ruwansa da harkar addini ba ruwansa da harkar lahira walakin kazzaba wata walla ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى har zuwa ƙarshen sura. an gane shine wa antum hina idan tanzuruna ay ila al-muhtadari wa ma yukayiduhu min sakarat al-maut wato na riga abin da ya shafi gargarar mutuwa da abin da yake faruwa na magagin mutuwa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa ala rama a cikin suratul an'am yace wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi hmm. وينزل عليكم حفظة حتى

Hmm. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa huwa al qahir shine rinjayayye Allah ya rinjayi kowa jama'a fauka ibadihi yana saman bayinsa ma'ana kenan wannan aya ta nuna mana Allah yana ina Allah yana sama duk mutumin da ya ce maka Allah yana ƙasa ko Allah yana ko ina ko Allah yana kaza ka tabbatar masa da cewa wannan aƙidar aƙidar banza ce jama'a kun fahimci magana da kyau ku yawwa aƙidar banza ce a ce Allah yana ko ina aƙida ta ahlus sunna wal jama'a shine Allah yana sama kuma da cewa Allah yana sama ba a cewa Allah yana kan gadon al'arshi shi. Allah yana saman gadon al'arshi domin still kuma idan ka ce Allah yana kan gadon al'arshi shi. yanzu abin da kake cewa daga cikin halittun Allah akwai wanda ya iya ɗaukar nauyi da buwaya da izza nawa na Allah subhanahu wata'ala to ba haka abin yake ba yana saman al'arshin shi ai shi kansa al'arshin Allah halitta ne daga cikin halittun waye halittun Allah don haka shi kansa al'arshin bai kai ya ɗauki buwayar ubangiji da izzarsa ba don haka yana saman al'arshin shi ake cewa ba a cewa yana kan al'arshin an gane magana da ke ko kuma duk ayoyin da suka zo suna magana a kan cewa Allah yana saman al'arshin shi zaka ji suna maganar ala ne sama yana samansa ko fauka yana saman al'arshi an gane maganar da ke ko saboda haka wannan ita ce aqidar ahlus sunna amma cewa Allah yana ko ina wannan bai tabbata ba kuma akwai maganganu da yawa wanda in an bujuro masu da kanka zaka tabbatar da cewa wannan aqidar aqidar banza ce yanzu da Allah tambaye ku cikin shadda shi ma ko ina ne ko ba ko ina bane don kace Allah yana ko ina ba har cikin shadda kake ne an gane magana da kyau ko yi tun da ce yana ko ina an gane magana da kyau ko amma malamai suka ce abinda ake cewa Allah yana sama amma iliminsa kuma ya game ko ina ma'ana duk abin da ke faruwa Allah yana sani amma shi da zatinsa yana ina yana sama to wannan ita ne gida ahlus sunna an gane magana da kyau ku. yawwa Allah madaukakin sarki ya shirye da akwai ayoyi da yawa dan ba lokaci da mun yi ta kawo su da ke cewa huwa al-qahiru fawqa ibadihi shine Allah wanda yake sama a burkushin bayansa an gane ku. Yarin rinjayi bayansa kuma yana sama da bayansa Allah ya ce wa yursulu alaikum hafazatan kuma yana turo muku hafaza masu kula da ku mala'ikun da suke kula da ku Allah yake cewa inna alaikum lahafizina kiraman hmm. Na'am. Wa inna alaikum lalle akan ku lahafizina akwai masu kula da kiwatar ku. Kiraman katibina sune manya-manyan masu rubutu. Ina fata an fahimta. su ne mala'ikun da suke rubuta lada da zunuban bawa duka to Allah ya ce wa irsulu alaikum hafazatan yana turo muku ainihin wato masu kula da ku hatta idza jaa ahadakumul maut Allah ya ce har sai lokacin da mutuwa ta zo wa ɗayan ku tawaffatu rusuluna sai mu su kashe shi mu su ɗauki menene ransa yasa a wani guri yace kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum Kul ka ce musu ya tawaffakun malakul mautin ladhi wukila bikum wanda ke kashe ku shine mala'ikan mutuwa wanda aka wakilta shi akan malakul maut shi yasa babu wani mala'ika mai sunan azra'ilu jama'a ku daina cewa mala'ikan mutuwa azra'ilu bai tabbata a sunnar manzon Allah ba abin da ya tabbata sunansa shine malakul maut mala'ikan mutuwa wannan shine sunansa an gane ku to Allah ya ce shi ya wakilta shi akan ku wanda zai dinga daukar rayukan ku thumma ila rabbikum turja'una sa'annan zuwa ga ainihin wato gare shi za ku ainihin wato koma an gane ku to shine yake cewa a wa yarsulu alaikum hafazatan zai turo muku wato masu kula da ku hatta idza za a mautu har sai lokacin da mutuwa ta zo wa ɗayan ku tawaffatu rusuluna sai manzannun mu su dauke shi wa hum la yufarriduna su ba sa sakati da aikin da aka turo su an gane a tafrid shine sakati da wasa da wargi idan an saka kayin abu to su ba sa yi aikin da Allah ya turo su shi suke aiwatarwa an gane maganar kyau ku, sai Allah ya ce thumma ruddu ila maulahumul haqq sannan sai a mai da su zuwa ga Allah majibincin na gaskiya Allahu akbar wato Allah ne majibincin kowa na gaskiya da gaskiya sun marju ila Allah maulehumul an gane magana da kyau ku. ala Allah ya ce ku saurara lahul hukumu hukunci nasa ne a lokacin zai muku hukunci gwargwadon abin da kuka aikata wa huwa asra'ul hasibina Allah kuma ya fi kowa gaggawar hisabi jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko don haka za a mai da kowa zuwa ga Allah tun daga lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai tun daga zamanin annabi Adamu mutuwa ake har rana mai kamata yau yau ina sarkin musulmi Bello ko Abdul Karimi Musa ko Abdul Salami sun wuce wannan mukami ba a san ɗaya wanda ya rage ba umarun dallaju korau ya mate a kuma sallau haka yaro ɗansa kosau, ba su talhadi yau a zazzau su a bashe ina aliyu babba sun mace sai ambatansu sai tunanin arzikinsu kyan adansu da kyan hawansu ba ka ƙara ganin ɗayansu in ba zuriyar da sun bari ba shin kira na tawaye zaɓi kibiya ta tawa ta keɓe ta bi ƙarfafa ta sharɗi da akwai maguda a raɓe su kuma ma da ba a mace ba to ta taho ta ɗauki sarki mai hawa da dubun dawaki ga dubun matsara a ɗaki inda ma ta fi ƙara auki ba ta bar fanko maras kwabo ba na fata an fahimta mutuwa kenan malam ba wanda ta bari billahi la ilaha illa huwa tare dai kuke ko ina ne ko kuna tafe ko a zaune ba ta kunyar ko suwa ne ga tana da makan gari ne ai da lamarudu bai mace ba dubi dai fir'auna wai shi ne ɗagawa ba kamar shi har cikin ruwa ne ta bi shi bai haye ba ta makare shi bai kai ga abin da ya rufe ba mutuwa kenan malam za ka ba wanda ta bari da sarki da mai kuɗi da talaka da jinziri na fata an fahimta jinjiri a cikin uwarsa dan kira tilas ya amsa kai bari bai amsa bai leka duniya ba ma'ana mutuwa har cikin uwa ka bi ta makare jinjiri ka watso shi waje babu rai ko ba haka ba to barantana kai da kai shekara talatin da biyar kana shanawa in yaushe za ta zo ta makare ka billahi liz an gane maganar da kyau ko Allah ya shiryar da mu da haka yake cewa falaula idan kuntum ghaira mudinin ba don kun kasance ma'ana me yasa inda ba don kun kasance ababan tayarwa ba tarji'unaha ma'anahu fa hal la tarji'una hadhihi an-nafs allati qad balagat al-khulqum ila makani al-awwal me yasa ba za ku iya bai da wannan rai zuwa ga masaukinta na farko ba an gane ko wa maqarruha min al-jasad da kuma matabbatar sa a cikin jiki in kuntum ghayra madinina qala ibnu abbas ya'ani muhasabina inda ba dan kuma ababen yi wa hisabi bane ba za a yi muku hisabi yasa kuma ba ku isa kuma da ita ba an gane wakila falaula in kuntum ghaira madinin ay ghaira musaddiqina ba dan ku nan inda kun kasance ma ba su gaskatawa ba ma'ana ku kanku kun gaskata da cewa dole za a mutu ay annakum tadanuna wa tabasuna ko tudanuna wa tabasuna wa tujzauna faruddu hadhihi an-nafs ba dan kasancewar ku haka ba to da kuma da wannan rayin mana zuwa ga ainihin wato inda ta faro da inda aka fara ɗauko ta abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wannan muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana هذا هو ما عندنا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته